daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19 za kuma iya kama ma tashar voa africa akan mita 102.5 da ke yamai sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare mahmud lalo ne tare da ibrahim kalmasi garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe na na yamma a nan washington dc ɗazu kenan a birnin paris na ƙasar faransa inda 'yan sanda suka yi ta gama da masu zanga-zanga da ke bore kan matsalar tsadar rayuwa a ƙasar a najeriya kuwa masu takarar kujerar shugabancin ƙasar na ci gaba da bayyana manufofinsu yayin da aka tunkari zaben na 2019 muna so mu medda abinci ya zama da sauki wanda kowa zai iya siya da ɗan karamin kuɗin da yake hannun shi Za ku ji ƙarin bayani idan kun biyo mu a cikin shirin sannan muna tafa da shirin bayanai daga dattawa da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya. kamar yadda aka ji 'yan sanda a Faransa sun yi ta jefa barkonon tsohuwa kan masu zanga-zanga saye da riguna masu launin ruwan ɗorawa a shahararren dandalin nan na Cham Alize masu zanga-zangar na bayyana fushinsu ne kan tsadar rayuwa a Faransar. Mataimakin ministan harkokin cikin gidan Faransar Lauren Nunes ya yi kyasin cewa masu zanga-zanga kimanin dubu takwas ne suka bazu kan titunan birnin Paris inda aka damƙe ɗaruruwa daga cikinsu. su. lauren ya ce mutane kimanin dubu talatin da ɗaya ne ke zanga-zanga a faɗin ƙasar wato kusan daidai yawan mutanen da suka yi zanga-zanga a ƙarshen makon jiya a shirinta na tunkarar mako na hudu na wannan zanga-zangar kasar ta faransa ta rufe hasumiyar eiffel da kuma wasu wuraren yawon bude ido sannan ta sa dubban jami'an tsaronta cikin shirin kota kwana an rufe shaguna da dama a birnin na paris kafin zanga-zangar ta yau asabar don kauce ma fishin masu zanga-zangar da kuma wasusu tun da aka fara zanga-zangar a watan jiya saboda tsadar man fetur mutane hudu sun mutu wasu, wasu kuma a da dama sun ji raunuka shugaban amurka donald trump ya ce shugaban ma'aikatan fadar white house john kelly zai marabus a ƙarshen wannan shekarar nan take dai trump bai bayyana wanda zai mai gurbin kel ba wanda janar ɗin ruwa ne mai ritaya wanda ya zama shugaban ma'aikatan fadar white house tun daga wato tun a watan yulin shekara ta dubi da goma sha bakwai to amma shugaban ƙasar ya ce kwanan nan za a bayyana wanda zai mai gurbin kel ɗin Trump ya yi magana ne da manema labarai a fadar White House gabanin tafiyarsa wurin gasar kwallon kafa ta sojojin ƙasa da sojojin ruwa a eh, Philadelphia. 'Yan ƙasar Yemen wajen miliyan ashirin wato silisi biyu na adadin mutanen ƙasar na fuskantar barazanar rashin abinci a kasari saboda yakin da ya daidaita wannan matalauciyar ƙasa. wata sanarwar haɗin gwiwa da hukumar samar da abinci ta duniya da kuma gidauniyar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya suka bayar a yau ɗinnan asabar ta ce wannan yaƙi ya yi matuƙar tasiri a faruwar abin da ta kira matsalar jin jinƙai mafi muni a duniya yayin da rahoton ke danganta a kasar matsalar da yaƙi rahoton ya kuma alakanta matsalar da tsadar abinci da kuma rashin ayyukan yi matsalar dai ta ta'azzara ne bayan da dakarun gamayya bisa jagorancin kasar saudiya suka kaddamar da wani gagarumin hari a watan maris don goyon bayan gwamnatin yemen mai fafatawa da 'yan tawayen hudi masu samun goyon bayan kasar iran to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'ai a kasar italiya sun ce mutane shida sun mutu baya ga wasu da dama da suka ji raunuka a wani turmutsutsun da ya auku a wani wurin holewa na dare da safiyar yau dinnan asabar hukumomi sun ce wasu yara ƙanana uku mata biyu kuma maza na cikin waɗanda suka mutu ɗin ta shida ɗin wata mace ce wadda ta raka ɗiyarta wurin shagalin wanda aka yi a gidan holewar dare na lantana a zura da ke garin kurindaldi daura da ankona wanda ke kusa da gabar atriatic 'yan sanda sun ce mutane goma sha biyu daga cikin waɗanda suka ji raunukan na cikin mawuyacin hali kafafen yada labaran ƙasar italiya sun ce tuririyar ta faru ne sanadiyar fashe wani abu shigin barkonon tsufa da wani mutum ya yi a wurin. Ibrahim Kalmasi Garba ke ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya inda 'yan takarar shugabancin kasar ke ci gaba da bayyana manufofinsu ga masu kada kuri'a a tarukan da suka fara gudanarwa na jam'iyyunsu inda kananan jam'iyyu ma ba a bar su a baya ba. dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar all blending party wato abp a takaice a wani taro da suka yi a jos jihar plateau ya sha alwashin samar da mafita ga matsalolin da najeriya ke fuskanta idan har ya samu nasara ga na babaji da karin bayani A cewar ɗan takarar shugaban ƙasar Moses Godiye Shifi, Najeriya tana buƙatar shugaba mai jin kukan talakawa. Muna da ajanda guda ɗaya shine yaki da talauci, kuma adiresin talauci a Najeriya shine ansar duka rigimammun da muke da shi a Najeriya. Muna so mu mayar da abinci ya zama da sauki wanda kowa zai iya siya da ɗan karamin kuɗin da yake hannun shi. Akwai manya-manyan jam'iyyu a ƙasar nan ta yaya kake ganin kamar ku za ku samu nasara a zaɓe mai zuwa. Karfinmu shine kowa a kasan Najeriya baya jin daɗi da abubuwan da yake faruwa. Mutane da yawa suna neman canji mutane da yawa suna neman sabon jini to kana da karancin shekaru idan aka kwatanta ka da sauran 'yan takara na shugaban kasa kana ganin kamar su wayannan dattawan za su iya baku matasa daman su aiwatar da abin da suke da shi tun da shike ya faru a wayansu kasashe kamar holland da su canada da sauransu france den zai iya faruwa a nigeria Na zanta da wasu 'yan takarar gwamna daga jihohin Sokoto da Gombe. Sunana Jamilu Adamu, dan takarar gwamna a jihar Sokoto a ƙarƙashin jam'iyyar ABP. Hakika wannan tafiyar da muke gani tafiya ce take tana da nasara kasancewa kowa ya riga ji a jika. Sunana Dr. Jeremiah Malankaldo Gado, dan takarar gwamnan Gombe a tutar All Blending Party. Abu na farko shine mu yaki talauci da bunkasa aikin gona. Wasu magoya bayan jam'iyyar ta All Blending Party sun yi tsokaci. Sunana Rabilu Yusha'u Yakubu Kano State Ngogo Local Ghana. To Malam Dogo, mutane na shiga PDP da APC, kai me baka sha'awan shiga wannan uh, party ta blending party? Eh gaskiya mutanen da suke cikin waɗancan jam'iyyu guda biyu tsakanin PDP da APC da duk gidansu ɗaya. Suna ta Hajiya Maryam daga Abuja nake. mu dai mun sha yin siyasa moses godiya shi shugaba ne na tsakani da allah gashi shi kristan ne ni kuma musulma ce amma canji yana da daɗi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria kuma da gaida Zainab Babaji. To yadda 'yan sanda suka ta harba yaji mai kwalla kenan akan masu zanga-zanga ɗazu a birnin Paris na ƙasar Faransa. A lokacin da masu zanga-zanga suke bore kan abin da suka kira tsadar rayuwa da talakawan ƙasar ke fama da ita. Na kuma tuntuɓi Malam Abba Sadiq wani ɗan jarida da ke zaune a birnin na Paris kan halin da ake ciki ga kuma abin da ya gamu. eh birnin kamar kura ta lafa wani lokaci da fari da fara abu cikin hankali komi da komi kuma wani lokaci sai da su ɗan sandan sun kurtumi mutane sai suka mutane suka shiga toye motoci amma yanzu kura ta lafa ana nan ana eh, kowa su ɗan sanda suna kallon mutane mutane suna kallon su ana nan ana jira ba a san yadda za ta kwana ba tun da ka san yanzu nan eh, da wasu jihe-jihe ba san yadda garin zai kwana ba. To an samu jikkata ne sanadiyar ita wannan arangama da aka yi tsakanin 'yan sandan da masu zanga-zangar? Eh, mutum hamsin da biyar suka ji rauni cikinsu mutum uku ne ah, na abin nan. Akwai bayanai da ke cewa an kama ɗaruruwan mutane ya lamarin yake. Mutum ya kai dubu da aka kama a nan mutum cikin kasar faransa gaba daya amma paris ana zato kamar mutum 850 haka kama wannan zanga-zangan ta yau ta kuma aukuwa duk da cewa shi shugaba macron ya janye shirinsa na kara kudin haraji akan farashin kumbai kamar kuma me ya kara tunzuro su masu zanga-zangar suka fito a yau ma haka ne mutanen sun ce kamar wannan jaye dokan nan ta kara kudin mai bai ishe su ba saboda dokan ita abu guda ne kuma suna kuka da kamar biyan haraji mutane wanda suke da hannun kansu kasan lokacin da shi makuron ya zo mutane da akwai wani lanhu wanda masu masu kuɗi suke biya ya ɗage shi to mutanen sun ga kaman wannan abu da ya yi duka bai kawo musu ba gudunmawa bai shahe musu fuska ba saboda haka sun ce ya kamata kamar mutane wanda ba su da ƙarfi ya kamata a ji tausansu kuma wajen a ba su albashi kamar mutane da yawa eh, abu da yawa matakai da makuran da shi shugaba makuran ya doka kamar yana gallaza ma mutane wanda ba su da abin kan shi wato kusan dai za a iya cewa kenan kamar al'ummar kasar ta faransa sun da daga rikiyar gwamnatin macron da suka zaba da hannunsu eh sosai kai za a ce lalle eh, kamar mutane sun yi tsammani shi macron da yake ba wani dan siyasa bane haka zai kawo zai kawo canji da fari suna wani neman a biya masa albashi a doke kudin a da aka kara yanzu mutane da yawa suna neman ana shi cikin da nan masu masu masu da da saura suna cewa ya kamata shi makuran kima ya fito ya murabus wannan lalle ya kawo wani daurin kai tsakanin shi da shi da al'umma masu zaɓe a nan kasar faransa. malam abba sadiq kenan dan jarida da ke zaune a birnin paris a tattaunawar da muka yi da shi yanzu karfe hudu na ma ne saura minti sha takwas a nan washington dc kai tsaye kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu ga shirin jawabai daga dattawa assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku yal hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa a cikin shekaru 40 da kafa kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi nulge shugaban kungiyar comrade khalil ya caccaki gwamnoni rashin zaman lafiya da ƙiyayya da ta yawa a cikin najeriya ba wani abu ne kawo ta ba lalata ƙananan hukumomin da gwamnoni suka yi suke hana zaɓe kowa ya rasa inda zai je rundunar 'yan sanda ta ce ta halaka miyaguwa jihar zamfara da dama amma wasu daga jami'an ta ma sun rasa ransu uh, injiniya ibrahim haidar ke bayani kan lasisin abincin halal inda shugaban jibril sheikh abdullahi balalau ya ce kungiyar na shirin samar da lasisin abinci da na sha na halal. A lissafin irin wannan kayayyaki na kasuwanci za a ci riba sama da tiriyon biyu na dala. Akwai kayayyaki mu da yawa wanda muke so mu kai kasar Indonesia, muke so mu kai Malaysia, muke so mu kai Pakistan, Sudan da sauran kasashen musulmai. To sai an yi wannan tanadi. Yayin da mai satar mutane Evans ya rasa nasara a kotun ɗaukaka gara a Lagos, Shankala Balge kuma 'yan Boko Haram ne suka kai farmaki inda aka rasa rayuka ta kowane bangare. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Kabiru Gombe da rabaran kanan bulus sabo da malama Lumna Bintu Muktar da farko ga Sheikh Kabiru Gombe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abin da nake so ko 'yan uwa 'yan arewa fahimta shine da bangiji madaukakin sarki ya ajiye mu a wannan yanki na duniya a na arewacin najeriya kuma ya ajiye mu musulmi da kiristoci haka ubangiji yake so mun zauna ko mun zauna na shashi a ajiye mu inda ubangiji yana so ya ga musulmi zalla ne kawai a wannan yanki yana iya ajiye musulmi zalla idan kiristoci zalla yake so ya gani a wannan yanki yana iya an kiristoci zalla amma ya zama ga wasu sassa na amma mu ubangiji haka ya zaba babu wani dalili ko na hankali ko na addini ko na shari'a kirista musulmi a gashi yana faɗa da kirista ko kirista na faɗa da musulmi balle a kai ga kashe juna ko kuma a kai ga kone-konen dukiya a mai da kai baya a tashi daga rayuwa ta dan adam a koma ma wata irin rayuwa daban in ka ga musulmi da kirista ana faɗa to ɗayan uku ne ya faru abu na farko ko dai shi musulmin bai san musuluncin ba abu na biyu ko kiristan bai san addinin sa na kirista ba abu na uku ko kuma akwai wani mugu a gefe saboda bukatarsa ta duniya ko bukatarsa ta siyasa ko wata bukatarsa ta daban kai ya cutar da wayannan bangarori guda biyu a nan ne za a yi haɗa su fada Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma yace wa tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara a dukkan al'ummar ake da su a duniya yahudawa da mushrikai da majusawa da sauran al'umma sai Allah madaukin sarki yace babu waɗanda suka fi kusa da musulmi wajen nuna soyayya da kaura Allah madaukin sarki yace kamar kiristoci to idan haka ne ban ga ne zai face kirista da musulmi suna faɗa in dai ba mai nuna wa musulmi da kauna da soyayya kamar kirista kamar da qur'ani tabbata dalili na gaba Allah madaukakin sarki ke zalika bi annahum qissifina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun Allah madaukakin sarki ce dalilin da sai ake fitar zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana da kauna da zaman mutunci tsakanin musulmi da kirista shine a cikin kiristoci akwai masu ilimi kenan duk al'ummar da aka santa da ilimi ba a santa da neman tashi hankali ba jahilci shi yake kawo kashe-kashe jahilci shi yake kawo fada shi yake kawo kone-kone ba ilimi ba dalilin na uku sai Allah ya ce wa rubanan a cikin kiristoci akwai masu kokarin bauta duk wanda yake so ya kadaita ya bauta wa ubangiji ba zai nemi a yi rigima ba domin ba a samun damar yin bauta ga ubangiji sai an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali sai Allah ya ce wa annahum la yastakbiru sannan kiristoci ba masu girman kai ba ne a ka'ida mutumin da ke da girman kai shi yake da wahalar zama shi yake da wahalar sha'ani zama da shi sai an samu cece kuce zama da shi sai an samu rashin kwanciyar hankali sai an samu rashin zaman lafiya Allah ya ce su su kiristoci ba su da wannan matsala shi wannan yana nuna mutu kirista ya san addinin kiristanci musulmi ya san addinin musulunci ba dalilin da zai sa su fara tsakani bayan wannan Allah madaukakin sarki da ya zo yin magana akan alakan musulmi da kiristoci da yadda suke zama Allah ya yi magana akan Annabi Isa dan Maryam sai ce waje Allah fi qulubil ladina tabauhu ra'afatan wa rahma Allah yake waɗanda suka bi annabi Isa ta Maryam kaga su ne kiristoci sai Allah ya ce mun sanya a cikin zuciyarsu mun sanya tausayi ya za a mutumin da Allah ya sanya tausayi a cikin zuciyarsa a ce zai kwanta da ɗan adam ya yanka zai yi ba ya za a mutumin da Allah ya sanya tausayi a zuciyarsa a ce zai ɗauki wuta ya saka ya kora zuciyar ɗan adam wannan ba zai yi ba Allah ya ce to mabiya annabi Isa Allah ya sanya tausayi a cikin zuciyarsa wa rahama sannan Allah ya sa rahama a cikin zuciyarsu wanda ba shaida ce da Allah yake bayarwa akan kiristoci wajen alaƙa su da musulmai a cikin alƙur'ani mai girma Allah ce ya sanya rahama da jin kai a cikin zuciyar waɗanda suka yi annabi Isa idan haka ne ban da za a yi a samu rigima tsakanin irin waɗannan mutane da waɗanda suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan a cikin suratul ma'ida da Allah ya zo magana akan alaƙa tsakanin musulmai da kyauta sai Allah madaukakin sarki yake cewa wal muhsanat min al mu'minat wal muhsanat wal zina utu kitaba min qablikum Allah yake kamar yadda musulmi na halatta maka auren musulma yar uwarka to haka nan na halatta maka auren kirista wacce take kamanniya na halatta maka aurenta shi kuwa rabaran kana bulus sabo cewa yi a jama'a assalamu alaikum kuma na godiya ga ubangiji domin wannan dama da muke samu mu yi kira ga 'yan uwanmu a najeriya da sauran kasashen duniya akan matsaloli da ke faruwa a rayuwar talaka a yau a wannan duniya a rayuwar da muke ciki a najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri wanda gwamnati ta kiranci kanta a ciki bari mu dubi rikicin biyafara wanda suka taso suke son su sami yankin kasar kansu idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa domin kasar najeriya ta taso a dunkule da shugabanni da kudu da tsakiya da arewa suka haɗa kansu to ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da sauran 'yan majalisa duka haɗu a ga cewa an yi abu guda ɗaya wanda zai taimaki al'ummar najeriya sannan kuma lallai ina kara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake ƙoƙari ya hana a najeriya domin cin hanci da rashawa nan shi ya jawo mana damuwa a ƙasarmu najeriya wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu to ina so jama'a mu dubi addinanmu sun nuna mana ko a gida fa kowace al'umma in iyalinka na jin daɗi kullum za su ce Allah sa albarka ka zai kasance da albarka haka gwamnatin da suke wa talakawa aikin da ya kamata in dai talaka zai ce Allah ya sa wannan gwamnati albarka za a samu zaman lafiya za kuma a samu kwanciyar hankali abin da Buhari yake ni ina goyon bayansa ya ci gaba da kwato kuduna a hannun jama'a a zo a yi wa jama'a aiki a sauro makame wanda aka ware don sauro makame don a samu tsaro a najeriya a kuma kyautata wa talakawa sannan su masu mulki da ubangiji allah ya baku wannan mulkin in kuna son dunkulewar najeriya kuma kuna son a tafi tare kuna so kuma kasar ta zama da kyau sai kun faɗauki abin da ubangiji allah ya ce kowa allah ya bashi mulkin nan shi mulkin nasa ne kuma ya baka ne don kaiwa jama'a aiki kuma ya bayan ne don aiwa jama'a abin da ya kamata me nake nufi akan wannan shine ka taimaki talaka domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya sami riyoji sannan kuma ya sami taki akan lokaci sannan kuma kula da lafiyarsa to wannan mulki fa na ubangiji ne kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane dan adam don mulki kansa ni'ima ce domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa tasa mai ni'ima kuma cikin rumfan nan guda zaka iske abu guda biyu akwai mutum a ciki akwai kuma kuɗi a ciki to Allah ya ce idan ka ɗauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido to yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala amma idan ka ɗauki dan adam Allah ya ce ni da mala'iku na sai in taimake ka domin wannan ya faru mun gani kan annabi Suleimanu sai ba annabi Sulaimanu shugabanci shi kuma annabi Sulaimanu ya roka. ba kuma abin da Allah bai shi ba don haka masu mulki ku hakura da kalila sai ku samu kasira domin in kun wa jama'a aiki albarka za ta sa muku sai ta zama muku abin dogaro sannan game da rikicin boko haram da ake ciki ina roƙon shugaban ƙasa ya ƙara kaimi da duk irin shawarar da ake bashi da majalisar zartawarsa da kuma majalisar sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban ƙasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan kowanne lungu ka shiga babu kwanciyar hankali shugaban ƙasa ya ƙara ƙoƙari akan wannan matsayi da iko isa niyya ta yaƙi da 'yan boko haram mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a sannan mu talakawa ina kira a gare mu in fa muna so mu ci riba mai mulkin ya ci riba kasar mu mata ci riba don Allah don annabi da musulmi da krista mu rage zagin shugabanni masu mulki mu rage zagin shugabanni da Allah idan ka mulki maimakon mu zage su mu musu addu'a ne inda talakan Najeriya zai iya daurewa yayi kwana uku sir ba ne iya buɗe bakin sa ya mai mulki mai musu addu'a muyi azumi ina ganin da izinin Allah za mu kai ga nasara ita ko malama Lumna Muktar cewa ta yi Assalamu alaikum masu sauraron mu mu da wannan lokaci sunana Lubna binti Muktar wacce take a hotoro makaranta a saida Khadija Tahfizul Qur'an ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya musamman Najeriya ta Arewa da jawo hankalin 'yan uwa gaba ɗaya kan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan kasa ta sanin kowa ne kamar yadda muke a da kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin kasa guda daya. siyasar Najeriya da yadda 'yan Najeriya suka dauke ta ita ta haifar da kabilanci a tsakanin al'ummomin Najeriya. Wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba sun riki kowa daidai dan wannan kabila na iya zama a cikin wancan siyasa dan wancan ma na iya zama haka nan manoma da makiyaya mun san cewa wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba kowa dai ya dogara da kowa to amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki sai ya kasance su manoma ko 'yan wata kabila ne suna hamayya makiyaya wanda akasarin makiyaya fulani ne to sai wannan kiyayya da gaba ta shiga kuma jagowar wuri suna kallo burtalolin da makiyaya suke kiwo da kuma gurin da manoma su ma suke nomansu kowa yana shiga hurumin dan uwansa wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna da ta'annati da rasa dukiyoyin al'umma. wanda har yanzu shekara sama da ashirin ana samun rikicin makiyaya da manoma wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware amma warwarewar ta gagara ba dan komai ba saboda ana sanya siyasa a ciki uwa uba zamantakewar al'umma sai ka ga faɗa da yanke-yanke wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga ƙananan yara yanzu za ka ga ɗanka ya je makaranta amma na ɗan uwanka yana aliki har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan ɗan uwan nan naka ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka na da na al'umma da suke zaune tare wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayen mu a da za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin ƴaƴan al'ummar unguwarsu abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu najeriya ta arewa wanda komai yake da taɓarɓarewa. mu komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta 'ya'yanmu alhakin da aka ɗora mana na ayyuka mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da Allah lafiya Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa ya ba mu zama lafiya ya sa mu fahimci kurakuranmu ya ba mu ikon yaya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jalla allazi wahidu muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Tuma da yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. 'Yan wasan guje-guje da tsalle-tsalle tare da jami'ansu daga jihar Rivers da ke kudancin Najeriya sun yi barazanar ficewa daga gasar wasannin motsa jiki ta kasar karo na goma sha tara da aka kaddamar da somawa a abuja babban birnin kasar yan wasan suna korafi ne na rashin biyan su albashi da kudaden allowance dinsu har na tsawon shekara daya tun a ranar alhamis ne ayarin na jihar rivers suka isa abuja to amma ba su halarci bikin buɗe gasar ba lamarin da yasa ake ganin tuni ma sun wa gasar to sai dai kuma kwamishinan watsa labaran jihar barista emma oka ya ce gwamnatin jihar ta fitar da kuɗaɗe domin biyan dukkan haƙoƙin 'yan wasan ƙasar congo brazzaville ta bayyana bukatar ta na karbar bakuncin gasar kwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2019 mataimakin shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf constant omari ya faɗa cewa kasar ta congo ta aike wa hukumar da bukatar ta a rubuce na son maye gurbin ƙasar kamaru da aka karbewa karbar bakuncin gasar ƙasar morocco ce da ake ganin ta fi cancantar karɓar bakuncin gasar to amma hukumar ta kaf ta ce har yanzu ba ta karbi wata bukata daga kasar ba tuni da kasar masar ta janye daga takarar neman karbar bakuncin gasar saboda ta ce ba za ta iya yin jayayya da wata kasar larabawa ba yau ne ake sa ran tsara jadawalin fafatawa a matakin rukuni-rukuni na gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta mata ta shekara ta 2019 kasashe uku ne za su wakilci nahiyar afirka a gasar da suka hada da zakarun nahiyar a matakin wato najeriya da afirka ta kudu da kuma kasar kamaru najeriya ta taba kaiwa har a matakin kwata final na gasar a shekara ta 1999 a kasar amurka duk da yake bata taba lashe kofin gasar ba kasashe 24 ne za su fafata a gasar da za a gudanar a kasar faransa ciki ko har da kasashen chile da jamaica da scotland da afirka ta kudu waɗanda wannan ne karon farko da za su fafata a gasar ƙungiyar ƙwallon kafar arsenal ta ingila ta ce tana nan tana bincike akan wani hoton bidiyo wanda ya nuna wasu 'yan wasanta suna zukar wani sinadarin hayaki duk da yake baya cikin sinadaran da aka haramta wa 'yan wasa hoton bidiyon ya nuna 'yan wasan arsenal din hudu alexander lacazette matteo gondozi da masut osil da kuma pira emerick aubameyang suna zukar hayakin a wani gidan shakatawa a birnin london murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai labarai a takaice sanda a Faransa sun yi ta jiho konin tsohuwa kan masu zanga-zanga saye da riguna masu launin ruwan ɗorawa a shahararren dandalin nan na Cham Alize masu zanga-zangar na bayyana fusun shi ne wato kan tsadar rayuwa a Faransar. shugaban amurka donald trump ya ce shugaban ma'aikata na fadar white house jan kelly zai murabus a ƙarshen wannan shekarar To masu sauraro wannan shine shirinmu na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki daya ma idan Allah ya kama gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. kafin nan ga sakon muna ga alhaji ibrahim usman jibrin bisa zaben shi da masarautar nasarawa ta yi a matsayin sabon sarkin nasarawa na sha uku allah ya taya shi riko amin yanzu madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya ni gabatarwa da kuma solomon abodi haɗa mana shirin sai mu carl stalin muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc